وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا حقيقه mushrikai sun kusa su kawar da kai ya kai wannan manzo daga abin da muka yi maka wahayinsa na alkur'ani domin ka ƙirƙiri waninsa wanda zai dace da son zukatansu ka jingina mana da ƙarya da kayi abin da suke so na wannan abu to da sun zaɓe ka a matsayin masoyi.